Fondation Irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana Muhammad Dantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun. A yanzu dai ɗaliban 'yan Nijar da ke Faransa ba a masu hani da zama ba ko kuma a kore su a cikin shirin za ku ji ra'ayin mataimakin shugaban kwamitin 'yan Nijar da ke Faransa ko ne. Shugabannin addini na Maraɗi da na Zandar sun kasance a birnin Zandar domin tattaunawa kan tabiwoyi maras kyau a da ake wa mata da 'yan mata. A shafin rahoton musamman za ku ji nazarin ɗan jaridan nan kuma masani kan batutuwan tsaro a yankin Sahel Sidik Abba bisa girkin haɗakar ƙasashen yankin Sahel AAS. Man sauraro da yau Laraba 20 ga watan Satumba 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Jami'an tsaro na ƙasar Nijar da ke fafutukar murƙushe 'yan gungun masu ɗauke da makamai masu yin kishin gilla wato jami'an tsaron da na Nijar sun ratattaka wannan 'yan ta'addan tare da gano wasu nakiyoyi masu tarwacewa da sojojin suka lalata baki ɗaya a yankin Fetal Godi. a rawaitar majallar bada labarun ayyukan soja haka zalika wasu ayyuka da aka gudanar a yankin maradi da difa sun ba da damar bin sau da kamo ɗumbin bisashe da aka sace bugu da gari jami'an tsaron sun mayar da wasu iyalan 'yan boko haram ɗin a bakin iyakar najeriya Tun juyin mulki da ya faru a ƙasar Nijar ranar 26 ga watan Yuli ƙasashen ECOWAS da yawo da dama na Afirka ta yamma kamar Benin sun rufe iyakokinsu da Nijar. A gaya jiragen ruwa ne ke gudanar da sufuri tsakanin ƙasashen biyu an girka jami'an tsaro bakin gabar isar kowane aiki jami'an tsaron ke yi mustapha mai shanu jami'in duwan na gaya ya ba habibu garba amsa kamar haka control muka yi saboda bakin iyaka muke da benin mun san kayan daga shigowa dole sai an kula da tsaro saboda ana iya kawo mugan kaya kuma wasu suna kawo kayan kasuwancin su ne dole ne sai mun zamna nan a vekle police da gendarmerie da ozefore et forêt kowane yayi nashi aiki in kaya ne wannan nan suna yin takardu anti drug ma suna nan an ga kayan da bai kamata su shigo ba ana amshe su jandarmomi suna kula da lahiyar mutane da duk abin da bai kamata ba in sun gani suna kula da shi suna kula da su mu ma muna kula da namu in sun zo suna kama muna muna jin daɗin aiki da su ba su da matsala kuma gaskiya duk abin da an ce musu suna yin shi tare da muku aiki da mu da su duka A cikin wata rawaita da CFDT ta wallafa a wanga makon reshen AFD da ke Faransa, haɗakar sandikar ta yi baƙin cikin ganin saƙonni daban-daban na harabobin minista da ke sa kiran a fitar da ɗaliban jami'a 'yan wasa da kuma masu ƙere-ƙere a ƙasashen nan uku na Sahel, Burkina Faso, Mali da Niger don tsaida duk wata ma'amula da su. Haka ita ma ƙungiyar CONIF ta yi Allah wadai da wannan lamarin. al'amari mataimakin shugaban konif abubakar lalo ya wa rabi mai kano bayani ta wayar talfo. Ina ganin kuskure ne na siyasa cewa Faransa ba za ta buɗe wata hanya ta musamman ba ga masu ƙirƙira da kuma ɗalibai da su nemi visa ko a Benin ko kuma a Togo. Kuma ya kamata a tunatar duka masu harkar ƙirƙira da ke da visa na Faransa suna iya shiga Faransa. Bai kamata a yi musu bita da kulli ba. Saboda duka 'yan Nijar da ke nan Faransa mu ƙungiyarmu ta kone da nake matsayin mataimakin shugaba ana iya samun samar da hanya ta musamman da ke baiwa masu kirkira su je su yi sabuwar visa a cikin waɗansu ƙasashe kamar benin togo da dai sauransu ko kuma a cote Shugabannin addinin Musulunci na jihohin Zandar da Maraɗi na cikin zaman wani taro a birnin Zandar bisa wasu tabi'o'i da ba su da kyau da ake wa mata da 'yan mata. Taron an shirya shi ne kan tsarin tattaunawa tsakanin al'umma da gabatar da koke haɗakar ƙungiyoyin addini ce ta shirya da wannan taro. Wakilin mu ya firanta da Dr. Mamman Tasiu mashawarcin haɗakar ga cikon bayanin da yi. makasudin wannan taro zama ne ake na musamman domin a tattauna tsakanin al'umma don gano bakin zare saman kan wasu matsaloli wanda al'umma take fama da su abin da ya shahi rayuwar yara rayuwar mata duka karatun diyamaci a wanga zamani ma akwai mutane waɗanda har yanzu su ba su imani da wannan karatun na diyamace ba da ma abin da ya shahi harkan bugon mace a matsayin ana aure da ita mijinta ya buge kuma da haƙƙi da ya shahi karatun yara duka da sauransu wannan kuma muna bayan shi al'ummar mu ta yarda da shi take rayuwa saman shi da kuma abin da addinin mu ya faɗa na addinin musulunci da kuma alkur'ani abin da ya faɗa A cikin wata fira da ta yi da kafar bada labari ta RFI shugaba ta biyu a Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta bayyana cewar kaso goma sha biyar cikin ɗari kacal ne na manufofin ci gaba mai ɗorewa aka cimma cikin goma sha bakwai a zaman taron majalisar ta sa kira ga ƙasashe na su cika alkawarin da suka ɗauka ko ne fashin baƙi shugaban ranjar da ɗanbaji usman ke ma wannan kiran ga amsar da yama mama un ada bai kamata ba a ce kasashen mu sun yi wasa cikin wannan haraka tunda ai da harin daga dubu biyu zuwa dubu goma sha biyar an sa abin da ake ce ma OMD wannan ba a ci ba gaba a kokarin a cikin shi to shi yasa muka sun duniya suka ce wanda muka yi daga dubu biyu zuwa goma sha biyar mun kirawo shugaban kasashe na kasa yar ɗari da tamanin mun ci ga abin da ake so a yi to wannan gama mu sauya salo sai aka ce to kakin a yi wancan dubu goma sha biyar zuwa dubu biyu da talatin ya kamata a ce a kirawo su a gaya musu me kuke so tambayi talakawa me kuke so na kasar ku kan nan kan dubu biyu da talatin ta ba ta gani sai su ne aka huddo wurin da ake ce ma ODD goma sha bakwai kenan an yi aiki da abin da talaka suke so kuma da hannun kasashen mu an gayi an ce an ana so wani abin ya ci gaba sai ko sa 'yan jarida a sahun gaba ba su zo kallo ba a sa su a cikin tahid ko sa 'yan horar hula Harabar kare tsohi da suka manyanta ta ministan kiwon lafiya ta shirya da wani ba da horo bisa hanyoyin bi ga ɗaukar ɗawainiyar tsohi masu shekaru a ƙasar Nijar a birnin Maraɗi. Domin samun cikon bayani wakilinmu Muhammad Mamman a maraɗin ya firanta da Abdulwahab Hauwa, daraktar ƙasa ga batun kula da tsohin. Ga fasarar bayanin ta yi ta bakin wato Don ƙarfafa ma likitoci gwiwa ne, da yake kulawa da lafiyar tsofaffi ba abu ne wanda aka fiye baiwa ƙarfi ba. Misali, a cikin gundumomi da sauransu, inda ke da ɗakunan magani da ƙananan likitoci, ba a ganin irin waɗannan ayyukan, da yake babu ƙwararri na ɗaukan ɗawainiyar tsofaffi, wanda ake ce ma jeriyartir. Duka duka ƙwararri jeriyartir biyu kawai gare mu a Nijar. Ɗaya na babbar likitar maraɗi, ɗayan kuma na babban birnin Yamai. Wannan shine dalilin da yasa muka tsara wani wannan horon zuwa ga likitoci da wakilan likitoci don su ma su baiwa sauran abokanan aikin su horo don su gane ko da kaɗan ne daga cikin aikin ɗaukan ɗawainiyar tsofaffi. A gaida Fanta Shamsu da fassara. Wata alobar ciwon ido a yanzu haka na afkuwa a cikin kwamin ɗin tasawa jihar Maraɗi. Wannan cutar na da alaka da rashin tsafta a lokacin damana. Hamisu Gadi ya ga wato shugaban ma'aikatar batun idanu a asibitin tasawa ya ma wakilinmu iliya mumuni ƙarin bayani mutari muhammadu dauke da fassara. Ciwon ido da muke gani a yanzu haka tamkar annoba ne musamman a wannan lokaci na ruwan damuna da ke silar yada kwari akwai da yawan jama'a da suke fama da wannan ciwon ido kuma ana ɗaukawa saboda wanda yake da ciwon idon idan ya murza idonsa bai wanke hannu ba ya baiwa wani hannu to yana iya kamuwa kuma ta hanyar kuda shawarar da muke bayarwa shine a ƙayyade tsafta na waje da na jiki duka wanda ya kamu da ciwon ido ya yi kokarin tafiya asibiti a bashi magani ba kowane magani ne ake amfani da shi ba ko kuma saboda ɗanka ko matarka ta yi ciwon an ba ta maganin kai kuma sai ka zo ka ɗauko ka sa a idonka shi magani na ido da zaran aka buɗe shi kwanaki goma sha biyar sai dai fa a maida shi gefe ɗaya Fiye da yara 20 'yan ƙasa ga shekara goma sha hudu na Yalanda ba su da hali harabar kare yara ta da kwaro ke rubutawa kowane wata domin ilmantar da su kan ganin an kotar da su daga lamarin cin zarafi da wasu tabi'o'i marasa kyau a cewar shugabar ma'aikatar wakilinmu adamu umaru ya firanta da madam bibata kone daraktar harabar kariyar yara ta da ƙwaro ga bayanin da ta masa mata sun sa kansu an ba su horo iri-iri bangaren kananan yara akwai matsala kwarai muna samun yara da sun kaɓace yara makiyaya su ta yi su cikin daji a sake su su gudu su koma su ta wahala akwai yaran da ana gallaza musu ana ki musu zarafi mu ita jan hankali muna da kwamiti musamman mai kula da kare hakkin kananan yara Kasa da shekara sha takwas shi ai yaro yaron suna son kariya don su ne gobe magabata su za su ɗauka gurbin mu muna ta jan hankali su samu tarbiyya na kwarai tarbiyya ya lalace uwaye suna ganin yara suna bin yan daba suna shaye-shaye ko ana sa yarinya talla talla cikin tallan nan ba hana talla ba amma a sa ido a farta ta abin ta ga dama a yi mata hwaɗe a samu cikas duk wannan matsaloli ne kai da ka aishe shi ka yi mishi tarbiyya na ƙwarya sai ya talla wa wani da ba kai ba tun da tana yi wa kai ka mutum ka bar su wani ci unhwani shi. bari mu kammala da wasannin motsa jiki tankaɗe da rairayen gasar kofin ƙasashen afirka na ƙwallon ƙafar mata aji na goma sha biyar da zai gudana ƙasar morocco shekara 2024 yau aka soma shi a nafiyar ƙasa arba'in ke kan jeri zuwa ga neman cin nasarar shiga kwamɓalar zagayen farko an tanada shi ranakun 20 zuwa 26 ga watan satumba kowace tawaga kuma za ta yi karo biyu tsakaninsu wadda ta ci nasara karanta biyu za ta kai ga zagaye na biyu da aka tanada ranakun 27 ga watan Nuwamba zuwa biyar ga watan Disamba 2023 mai shaida mu muku kuma da cewar Afirka ta gusum mai rike da Kambun da Zambia mai galar tagula ba za su shiga cikin wannan kwambalar ba. yanzu kuma sai rahoton na musamman. Mali, Nijar da Burkina Faso sun game cikin wata haɗaka mai lakanin Alliance des Etats du Sahel AES bisa wata yarjejeniya mai lakanin yankin Lipta ko Gurma wani sauyin tafsira mai mahimmanci a cikin yankin. Domin samun fayyacin wato fashin baki ga wannan turbar, Tanan Fudai Ahmed ya firanta da Sadiq Abba ɗan jarida masanin al'amuran tsaro a yankin Sahel. ga zubin firar tasu. Kafa wannan haɗaka ta ƙasashen yankin Sahel tana cikin tsarin hanya mai kyau domin tana nuna mana niyyar gina wata amsa ta ƙasa da ƙasa gaban barazan da ta jima kuma za taimakawa wajen samun sakamako mai kyau wajen yaƙi da ta'addanci. A ganin ku yaya wannan haɗakar za ta gudanar da aikinta? Kundin ya tanadi ƙarara kafa wasu tsare-tsaren aiki a ra'ayina na kafa wani ofishin zartarwa ko wani ofishin dindindin tare da ƙwararrun ma'aikata da suka dace domin tafiyar da hidimar aiki da daidaita ayyuka baya ga ofishin kula da aiki dole kuma a kafa wata hedikwatar soja tana yar ta zama mai ruwa biyu ko kuma wani kwamandan hulɗa inda kowace runduna za ta turo sojojinta sannan kuma za a samu wata dubara aiki ta yaƙi da ta'addanci sanya bayanai amma kuma ya kamata a yi hattara na saka aikin hukuma a ciki mai nauyi sosai bayan yaƙi da ta'addanci wannan haɗakar cikin ƙudurinta na biyar za ta kawar da 'yan tawaye cikin ƙasashe uku idan aka samu barazana kuna ganin wannan zai yiwu ana fahimtar hakan wani tsari ne na haɗin kai tsaro da wani buri na taimakon juna domin yaƙi da ta'addanci amma kuma ba a fahimta sosai burinta ya zama na yaƙi da matsalolin cikin gida menene tawaye ko a misali abin da ya faru a Nijar a shekara 1991 ko kuma a shekara ta 2007 idan tana so ta zama mai ƙarfi to dole ta mai da hankali bisa wani jadawali wanda shine na yaƙi da ta'addanci kuma ta bara ɗaya gefe batutuwan cikin gida da ke kasancewa cikin jadawali na harkokin cikin gida da bai shafar gaskiya batutuwan tawaye. Kuna ganin wannan haɗakar za ta yi ƙarfi fiye da g Sahel? Akwai yiwuwar tafi kuzari da g Sahel domin ɗaya daga cikin raunin g Sahel shine na riƙe aikinta da nasarorinta bisa ga taimakon kasashen waje alhali a cikin wannan ba a maganar taimakon kasashen waje amma yana nufin dogaro da kai niyyar karara da aka bayyana na aiki tare ba tare da shaku ba na tafiya bisa hanya mai kyau Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin abokanan aiki na cikin ƙasa da kuma wanda ke nan birnin Yame ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku salama musamman ma wato Isaka Saini da ya daidaita muku seti daren da kuka ji mu Asumana shi na editan marecen yau da kuma wato Mustapha Mamman Sani mai bada umarni ai sauraro lafiya yanzu ga Elba Zabarma Salamatu Kadiri ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.